Oh. firiti ya kasance mazauni a zaune a cikin kwalba kuma yana nan akan alkawarinsa ga duk wanda ya buɗe shi daga cikin kwalba lallai shi mai cika alkawari ne ga duk wanda ya buɗe shi amma malama duk wani alkawari ne ifiritu yi wa duk wanda ya fidda shi daga cikin rikice ba ne ana iya samun canjin ra'ayi daga kan da ya dauka ni na sani ku mutane ne da ka iya adana abubuwan tarihi wani kuda za su kai tsawonnin shekaru dubu ne a duniya saboda haka zaman akwatin nan a garinku ya fi zaman saburina amma malama dubu yaro ya yi tambaya wacce kuma nake ganin dukkan mu nan za ta amfane mu amma na ji baka amsa ta ba amsa wannan tambayar da zai mana amfani gaba ɗaya mu Farfesa Jabaru, sanda na gaya maka, kuma na tabbatar maka, ba abin da ta tsana a rayuwa ta irin tambaya. yaro ya yi tambaya daidai da girman shekarunsa bai kamata a amsa irin wannan tambayar ba mahaifina ya gaya mu lokacin da ya samu labari kun kakana marugu ba nan ba yi zancen da zan gaya maka tankar ya zama littafi a gare ka na gargadi kakanka shi ya sanar da ni abin da nake so na sanar da kai yanzu ko da wasa karka kuskura ka ce wata rana ka shiga dakin gabas kuma ka sani ko da bayan raina ban yadda ka bar jikokin su shiga ɗakin nan ba dama ina son tambaye ka tun tasowa na sau ɗaya tak a rayuwata na taɓa ganin ka shiga cikin ɗakin gabas a sai ban hade ka ka zama mai tambaya gare ni ba da kaya kuri da na warware maka abinda na saka maka a zuciya ni na san ciwon nan ba na tashi ba ne amma ya kamata in sanar da kai sirrin da ke cikin ɗakin gabas ni dai na yi alkawari da mahaifina kuma na yi biyayya da abin da ya faɗa min kuma abin da nake so da kai shine kai ma ka yi alkawari ka yi biyayya don allah akan abin da nake gaya maka don allah saboda haka nake so ka guji jin daɗin duniya saboda ni'imanta ba yawa ne da ita ba da zai faru babu wata halitta a duniya da tafi dan adam daraja kuma a matsayinmu na mu masana ma'adinai ba yadda za a yi muga cewa ibrahim na cikin kwalba mu zura ido ba mu ga buɗe shi ba musamman da aka ce za a samu dole duniya gaskiya ina ganin kuma akwai rashin imani a ce an daura bawan allah kusan shekaru ɗari a cikin kwalba a sake shi ya yi rayuwa kamar yadda sauran 'yan uwansa aljanu suke yi mana kuma balantana ga tarin dukiya da ya yi alkawari ga duk wanda ya bude shi a sake shi kawai ko kuwa to me yasa kuke son karin dukiya akan dukiyar da Allah ya baku kuma me yasa kuke tausayin bawan Allah da nufin shi cutar da al'umma to ina gargaɗin ku da kar ku ji tausayin bawan Allah da burin shi cutar da al'umma to kuma ina gargaɗin ku da kada ku yi kuskure ku bude shi sakamakon san duniya um, ni ina ganin mai haƙura kamar yadda malam maluku ya ba mu shawara ita dai fita dama a kwance take dan adam shi ke taso ta in ya so ta zo kuma ta gallabi dukkanin al'umma sauraka ni na ganin mu haƙura mu bar wannan kayan tarihi kamar yadda shi malam ya faɗa. Uh, ah, Mr. Badamasi, ni ina ganin akwai buƙatar mu haƙura mu ɗauki shawarar da Malam Madugu ya ba mu dangane da buɗe ibritin nan. Kada mu buɗe ifiritin nan daga cikin kwalba kawai don tunanin irin dukiyar da za mu samu. Wannan shi ne gaskiyar lamari. Farfesa, wallahi ba na ganin komai face arzikin da za mu samu ifrita ya alkawari ga duk wanda ya buɗe shi a cikin kwalba akwai arziki mai tarin yawa sannan wannan shekarar ta arziki ne ga duk wanda ya buɗe ifrita kuma ina da yaƙini lallai ifrita zai cika alkawarinsa amma ni ina ganin kamata ya mace rasan zuciya a cikin wannan al'amari ni a tunaniya bai kamata a ce an fidda ifrit daga cikin kwalban nan ba tunda duk aljanin da zai yi irin wannan laifin har a sa shi a cikin kwalba na tsawon irin waɗannan shekaru bai kamata a ce mu mun fidda shi ba gaskiya ya kamata mu dogon tunani akan abin da malam madugu ya faɗa na san duk ifritin da aka tsare shi tsawon shekaru a cikin kwalba rana ɗaya aka buɗe shi ba karamin arziki zai fitar ba kawai a buɗe shi ya ba da arzikin Professor, kaga yarinya ko ta yi hangen tunanin nesa ba. Na gaya maka ba wani matsala, amma ka tsaya ka yi tunani dangane da abin da na faɗa maka. Mr. Badamasi. ina so mu sake yin wani zama domin tattauna wannan magana domin hakika ina gudun kada mu je mu ɗauko ruwan dafa kanmu ba komai zuhuriya zuhuriya zuhuriya zuhuriya zuhuriya zuhuriya gimbi ya zuhuriya ki taimake ni shekaru da yawa ina nan a tsare domin ki ki fidda ni in ci gaba da rayuwa da ke na sani ‘ya'yanki yanzu suna nan suna kukawa domina ki agaji a gare ni ki buɗe ni mu fito mu ci gaba da rayuwa da ni da ke. satin nan sai na ji kamar ana magana da ni na ji kamar ana kiran na ne a zauriya mu kiyaye buɗe akwatin nan kada mu je mu tsokar abin da ya karfin zuhuriya zuhuriya zuhuriya zuhuriya zuhuriya Mr. Badamasi. Mr. Badamasi. Hmm? Na lura hankalinka baya kaina saboda gaba ɗaya ka daina kusanta ta saboda ayyuka sun maka yawa. Zoma. Dole ne kasance a cikin tunani. Ga samu, ga rashi na tunkaro mu. Mr. Badamasi me yasa kake kwallafa ranka akan gaibu? za ka iya samun saɓanin abin da kake tunani domin lamarin aljanu yana da wuyar sha'ani musamman aljani irin ibritu wannan babu wani abin da ya shafe ki ba damuwa ki bace ki faɗa mini abin da nake so na yi ina sauraron ki dama ni ba na abu bane ina son mi magana ne akan yaron nan Anas Ku sama masa abokiyar zama amma ni na fi son ya auri yar gidan farfeso Jafaru dan na ga tasu ta zo daya haka ne ke ma kin kawo shawara a nan hakikanin gaskiya ba matar da dace da anas irin yar gidan professor jafar amma zan je samu professor jafar mai shawara da shi kake da mu insha Allah shawara ta rike mai shiga rijiya haka ne don nima na ga tasu ta zo daya amma ni ka banni da anas ko Allah ya samu dace ina da jawo hankalinki ki kasance tare da ni kin san burin masoyi a kullum shine kasance tare da abin da yake so kin san halin da nake ciki baki da wani masoyi da ya fi ni a duniya ina so ki kasance tare da ni a kowane lokaci gaskiya ne burin masoyi ya kasance da masoyinka musamman idan ya ga masoyinsa ya kusanto kusa da shi amma ya Allah ya halicci kowane jinsi daban-daban kuma a cikin kowane jinsi akwai mazansu da matansu daga aljanin har mutane ina neman tsari ga Allah daga me ke miki ne don Allah cikin yan kwanakin nan kullum sai ga mun da kuri tun da nake ban taba ganin ki shiga cikin tashin hankali irin wannan ba ko zan boye ma kowa ba zan iya boye maka ba abba jiya ne ne mafarkin wani mutumi ya zo a siffar anas yana so wai in ji tausayinsa in taimake shi kuma na ganna a cikin wani gini mai girman shekaru to sai kika ce me ba zan iya ɗauko mutum a cikin rana in kai shi inuwa ba alhalin ni ina tsoron kada ya jefa ni a cikin rana na fi bukatan in koma gefe in ta jin tausayinka akan in taimake ka wannan shine abin da na faɗa masa to shi kuma sai ce miki sai na kururuwa maɗaukakiya shi kuma ya narki ya ɓace sakamakon na ce masa ina neman tsari ga allah daga sharrinsa a nan ne na gane ashe ba mutum ba ne amma abin da nake so da ki ki bashi a cikinki ka ki ga kowa ka ki tattauna wannan maganar mafarkin da koma wane ne babu shakka kina da bukatar addu'a yes but don't worry take your breakfast hajiya da za ku yi haƙuri akan maganar aure na da zahuriya ni a tunanina kamar sai ya fi zamtowa alkhairi sai kuma an fi samun zumunci mai ɗorewa saboda ni babu wani abu da nake hangowa a ciki face masifu iri daban-daban ba lalle ba ne fa idan ku kun hango ni abin da na hango kana so ka watsa wa gari na ƙasa ne? na kawo mahaifinka shawara ya amanna da abin da na gaya masa akan idan kuka yi aure da wannan yarinya zuhuriya za a samu kwanciyar hankali da zumunci mai dorewa da za ka yi haƙuri ka daure ma zuciyarka ka daina amfani da maganar mafarki don ba gaskiya ba ne hajiya na sha mafarki iri daban-daban amma ban taɓa yin mafarki da ya firgita ni ya tsorata ni irin wannan ba babu abin da nake hangowa face masifa amma idan kuka takura shikenan zan iya bin umarnin ku amma dai ni ba alheri nake anguwa ba gaskiya ni eh, badawasi ya yi kyau wallahi wannan tunani naka ya yi daidai <laughs> ba don komai ba wannan abu kuma zai kara mana eh, yaukaka dankon zumunci wallahi ku bayan ba raina wannan shawara ce wacce kai za ka iya yankewa ka yi da kanka fatar ka shawarce ba to alhamdulillah ya dace da sanar da kai duk da mu da yan uwan juna ne kuma na gode da irin martaba da kai to yanzu dai muna jira ga sa ranar da za a yi magana auren nasu <laughs> to ai baka ji ba ranar aure ni kai ka sa da kanka duk lokacin da ka ga dace ka sanya ranar auren ni dai kawai ka sadar domin duk wannan maɗokin mazalaban da kake na ina sadar da cewar ita ainihin mai ɗakin ka ta bi ka san ayi abin nan eh to Allah in ka ji ofis ɗinka eh. akwai takardar da ta kawo maka da Allah ka ba masu je tsammanin zaka kubuta ne daga irin mu ganyen kisan da na tanadar maka ai ko zaka fuskanci mummunan hukunci tunda har ka biya zuciyarka ka rika kusanta ta ko da ai ba wani abu bane saboda duk wanda ma ya kusance ni sai ya mutu Soriya kar ki manta ni fa dan uwanki ne akwai zumunci da kauna mai karfi a tsakanin ki. zuhuriya kada ki aikata abin da zaki zo daga baki na da na sani na rashi na a kusa da ki kai kana magana ne kamar kana watsa min karwashin wuta a cikin zuciyata saboda baka san yadda nake kishi akan abin da nake so ba ya zama lallai maka hukunci don ya zamo misali ga masu kusantata. shine mafarkin da ne a daren jiya abin ya ɗaga min hankali kwarai da gaske kuma idan kika tana da mafarkin da ke kai da ni wanda na yi za ki ga a cikinsa akwai wasu an yi a cikin mafarkin mafarkin sannan kuma gashi tunanin iyayenmu shi ne kawai su haɗa mu aure da ni anas me kake tunanin zumunci na da kai zai haifar kamar ba akwai wani shaidani da yake yawo a tsakaninmu na yarda da wannan magana ki ta ƙarshe tabbas ina zargin akwai wani shaidani da mu ba mu san da shi ba sannan kuma gashi Allah ya sama nuna mana isharori da ayoyi a cikin mafarkin mafarkin idan haka ne tsakanin ni da kai kaiwa yake bi kenan na fi zargin ke yake bi zamani mai tsawo ina tsare a cikin wannan kwalba aka yanke min hukunci daidai da abin da na aikata saboda soyayya ta da zukuriya to na yi alkawari kuma zan kasance mai cikawa duk mutumin da ya buɗe ni a cikin wannan kwalba to na yi alkawarin zan azurtar da shi a cikin shekarar nan har duniya ta naɗe da shi da zuri'arsa ba za su yi talauci ba game da maganar bude aljanin nan na cikin kwalba ni na fi yadda da maganar da malam madubu ya yi mu haƙura mu bar aljanin nan a cikin kwalba kamar yadda muka same shi kamar yadda ya faɗa ba su da alkawari ba dole ba ne aljani ya cika maka alkawari ni i will go for that yanzu shikenan mun ga samu mun ga rashi kenan look professor ni fannar cikakken yaƙinin cewa ba aljanin nan zai iya cika alƙawari ba don koma ba sai dai don tsawon shekarun da ya daɗe a cikin kwalba na ina so ka lura kai la'akari da wasu abubuwa na farko wa ya saka shi a cikin kwalbas na biyu wanne laifi ya yi aka saka shi a cikin kwalbas kana jina idan ka buga wannan lissafin sai ka gane cewa in duk wanda yake a takure duk halittar take a takure idan ta samu saki za ta iya baka illa domin dukkanin grievances din da ya tara na dalilin wanda ya saka shi cikin kwalba da da baka san dalili ba kai din da ya samu kai ne pray akan ka zai jije ba su da alkawari ni i'm still saying mu haƙura da ra'ayin malam madu ya canza na yi alkawarin duk wanda ya buɗe na a cikin kwalban nan zan arzuta shi muka masu arzutawa ne domin masu cika alƙawari ne so nake zama ɗaya daga cikin mutum shida masu arzikin duniya ya abin arzutawa kawo hannunka kana ta bacci ka tashi ka je ka samu sallar asuba ka gani hanna idar ma alhaji ka tashi tashi ka je ka samu sallar asuba kai ina ba zai yi ba wallahi sai na karba wallahi sai na karba ba zai yi ba ka gaskiya ne ifrit ya alkawari duk wanda ya cire shi a cikin kwalba zai azurta shi da dukiya mai yawa amma fa ina mai baku shawara da ku yi haƙuri domin na hango muku tashin hankali da zai iya biyo baya wanda sanadiyan haka sai kun gwammace da ma ku buɗe aljanin na cikin kwalba ba malam zayadu kamar suwaye da suwaye za su kasance a cikin tashin hankali kuma ya musabbabin hakan hakika wani bangare daga jikinka zai shiga cikin kuncin rayuwa haka kuma wani bangare daga jikin dan uwanka shi ma zai shiga cikin kuncin rayuwa wanda musabbabin abu guda ɗaya ne tak buɗe aljanin a cikin kwalba don haka ina mai ku kada ku kunna wutar da babu ruwan kashe ta amma hakika aljani ya alkawari duk wanda ya bude shaccin kwalba zai azurta shi da dukiya mai yawa wanda sai ya kasance ɗaya daga cikin masu kudin duniya a ni ba a matsayi na mahaifinki kin sani na sani babu abin da ban tanadar miki ba da daga cikin abin da uba ke tanada wa yarsa a matsayin mahaifinki amma ki bari abin da ya faru a mafarki ya zama da tashin hankali na me dole ne in maka biyayya amma gaskiya ina tsoron kada abin da ya faru a mafarki ya zama gaskiya kawai ku haƙura ku a haɗa na aure da anas samun mishi wata mata ni ma ba sai a samu wani mijin ba kar ka yadda ka bar labari akan maganar mafarki ya zama dole kai biyayya a gare ni farin ciki na shine auren ku da zuhuriya ina da ki a matsayin ki ta mahaifiya a gare ni so da yawa mafarki kan zamto gaskiya Allah yakan yi mana isharori iri daban-daban akan wasu ayoyi na rayuwa da za su fara a gare mu don shi yake sanya irin wannan ɗaukaka saboda darajarsa mafi girma akan kowane halitta to to abin da nake gudu ya faru kenan wato kin buɗe kunnuwanki ga shaidan ya buga miki gangar ko billahi ne zai kanki hakan ba zai mai kyau ba Allah ya sani ni dai a matsaya na uba na iyakacin ku sake a hanya ya rige a gare ki walau ni ki saurare ni ko kuma ki saurari gangar da shi ke buga miki shikenan ba zan kauce wa umarninka ba insha Allah zan yi abin da kake so ba kuma zan sake maka jayayya ba yana da kyau ga duk ɗa ya biyayya ga iyayensa musamman in sun ɗora shi akan hanyar da ta dace mafarki na iya zama gaskiya amma naka mafarkin sai dai mu danganta shi daga sharrin shaidan musamman in ya ga za a ƙulla aure ya ta kaiwa yana ta kawowa kenan har sai ya ci burinsa kan abin da yake so haka ne ba zai fahimce ka ba saboda shi gaba ɗaya imaninsa na kan mafarkin da iya in ku har ya yadda ɗan adam iya da wata daraja ashe kuwa zai iya magance duk wata matsala da ta taso mishi dan haka ka sani albarka ɗa yi biyayya ga iyayensa ba ni da wani buri da ya wuce in biyayya a insha Allah ba zan sake jayayya akan umarnin da kuka bani ba na amince da abin da kuka faɗa. alhamdulillah Allah ya mai dogon zamani Allah ne mai magani yadda da Allah na jahilci kaina ashe za a iya sanar da duniya labari na to ne wadda ban taɓa tunanin haka zai faru ba wallahi da ina da iko da na fito na ƙona littafin nan kuma in kashe duk wani mai nufin sanar da duniya labari na allah sarki ashe masunci zai iya sanar da duniya labari na to idan na tuna shekaru na ɗari da hamsin da suka shike ina kuka irin na ma'abta baƙin ciki kakana shi rubuta wannan littafin hikayarsa da ifritu bakin aljanni a cikin tafki shi ma abocin kama kifi ne a cikin tafki duk ranar alhamis ita ce ranar da ya fi sa'ar samun kamun kifi a cikin tafki wannan musunci na rantse da shekarun iyaye na wadda suka yi zamani da Suleimanu ɗan dauda na yi alkawari a cikin wannan shekara duk wadda ya buɗe ni zan hallakar da shi to tun daga cikin zamanin sebul muluka mujaddadi aka tsare ni a cikin kwalban nan to shekara ta farko na yi alkawarin duk wadda ya buɗe ni zan azurta shi shekara ta biyu na yi alkawarin duk wanda ya buɗe ni zan hallaka shi saboda haka shekaru masu yawa sun shuɗe a cikin wannan nufi nawa ya ma'abucin kama kifi ka buɗe ni a shekarar da zan yi kisan kai amma zan yi maka adalci kwaya birak ni kuma zan biya maka a halin da ake ciki yanzu kuma zan kashe ka. domin wannan alkawarin da na ne tun ina cikin kwalba ko ba ka da wata bukata ne in cika alkawari na ya kai wannan ibritu ma'abocin adalci da tausayi na yarda ka isar da nufinka kan abin da azzalumai suka maka ni ta ta farko kafin nan sai mutuwata ina so ka sanar da ni labarin hikayarka yadda aka yi ka shiga cikin wannan kwalba ɗan <laughs> adam kenan ma'abocin wanka kai da mutuwa za ka yi ina kai ina je hikayata ni tun da na san mutuwa zan yi ai gara in saurari hikayarka domin na san akwai mamaki daban al'ajabi domin ni a rayuwata tun tasowa ta ba abin da na fi bukatar ji illa in saurari hikayoyi masu ban mamaki da al'ajabi matukar za ka cika alkawarin da kamun ka sanar da ni hikayarka to shi kenan, zan faɗa maka hikayata mai ɗauke da abun al'ajabi da mamaki a cikinta akan matata fa aka cutar da ni daga wani babban malami daga cikin almajiran shehu mujaddadi matata 'yar wani babban sarki ce daga cikin sarakunan hausawa na arewa ana kiranta da suna gimbiya zuhuriya wasu suna kiranta allura saboda tsananin kyanta ta auri mazaje da dama dukkansu na kashe su wasu daga cikinsu attajirai ne kamar yaran da ya yin biya zuri ba bayan kasan duk auren da ta yi daren farko mazajen suke mutuwa wannan babban kuskure ne batun kuskure na riga na yi babu yadda na iya ya zame min wajibi a gare ni na yi biyayya ga shugabana sarki mai adalci kin fi kowa sani babu abin da zai nema a gare ni in kasa yi mishi shi mutukar wannan abu bai saba umarnin ubangiji na ba wannan yaro nema masa rahama a gurin ubangiji domin tabbas lillahi wa inna ilaihi dukkan godiya ta tabbata ga allah wanda ya kagar da halittarki ganinki kadai ke iya sani farin ciki hannan manta me ya same ni ko kuma ci me yake faruwa da ni na bakin ciki a rayuwata farin ciki mai yawa tabbata a gare ka ya kai mijina ma abocin tattausan lafazi mai sanyaya zuciya ni'ima yau ne ranar da bulun masoya zai cika ranar da kowane masoyi yake fatan ya same ta godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kagar da wannan dare mai tarin ni'imomi ga ma'aurata na ga fuskaki tana wani sheki wannan sheki na annuri ne wanda da wannan sheki kike ɗimauta tarin mazaje ma'abauta ƙaunarki abin da na gani da idona yau an zalunce ni an ɗaura aure a kan aure ni kuma zan yanke hukunci yau mai tsanani daga daren nan tashi daga kan tafarki na ba ya kai azzalumin saurayi me kake nufin aikatawa ga matata wacce ba muharram ka bace hakika ka kasance fasiki mazinaci kuma zan maka hukunci daidai gwargwadon da abin da ka aikata mm, mm, haba kin biya zuriya mm, ya zaki aibanta ni da fasiki mazinaci bayan ban taba kusanta ki ba sai da aka biya na biya sadakin aka daura aure kowa ya shaida kada kai mu shiru ce zalimi macuci tun biya zuri yana shilanta na aure ta kuma har muka haihu da ni da ita na kashe mazaje sun fi dubu a kanta dama na sani na sani duk sanda iyayena suke mu za a waye gari za su kwana a cikin bakin ciki ina son shi na ni ne mijinki ni ya fi dacewa in aure ki ni ya fi dacewa in kasance da ke don maraya sunna a daren yau Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya shugaba na sarkin musulmi. Labari ya zo mana a daren jiya cewa gimbiya juri ya mijin tunanin yana kwance rai a hannun Allah. Maza ki je gidan waziri jafar ki ce ina son ganin sai yanzu yanzu. labari ya zo na baƙin ciki da tashin hankali don haka ya zame mana wajibi mu ɗauki duk matakin da ya dace menene shawararka ya waziri na abocin hikima allah ya taimake ka allah kuma ya ƙara maka lafiya ya sarki na ma'abocin imani da kulawa idan zukatan al'umman wannan gari mai tarin albarka ya karkata a kan cewa gimbiya zuhuriya ta yi aure da aljani to ya zama mana wajibi mu gayyato malam mu'allimu domin shi ne masani akan fannin waɗannan bayan allah wato aljanu ya zo domin ya ba mu fatawa da za ta warware mana wannan matsala da muke cikinta alhamdulillah babu shakka na ji daɗin wannan shawara da ka bayar yanzu ina so ka tura jarumai kuma amintattu domin kirawo malam mu'allim allah ya bar ni da kai ya waziri na ma'abocin gaskiya da rubon amana da yardar allah yadda ka ce a yi haka za kuma da yardar allah za ki hakuri wannan wata jarabawa ce daga gurin ubangiji mutum matar da ta tsinci kanta a irin halin da kika samu kanki a ciki abar tausayi ce mutane da yawa a cikin gari suna raɗe raɗe ko aljani ne ya aure ki shi yasa duk namijin da ya rabe ki ya ke shi kafar sau <laughs> ya shugabata ko zancen da mutanen gari suke yi da gaske ne me yasa ba za a gaggauta daukan mataki ba ya za a ashe mutane da yawa sun mutu a kaina kuma gashi nan mahadishi yanzu imani ya uwar gidan mai martaba sarkin musulmi sarki ya umarce ni da in sanar da gimbiya zuhuriya da ta nisanta da mijinta majinyaci hakan yana nuna hikima kan abin da suka shawarta da waziri jafar ki mijina wallahi na san kana cikin wahala da ina da damar da zan shayar da kai magani ka warke wallahi da na baka ka tashi ko kuma da ina da ikon da zan cire cutar jikinka in sa maka lafiyata da na baka saboda na san duk a dalili na ka shiga wannan hali ku yi bincike kurin masana sirrin magunguna domin kuwa ba wata cuta da allah ya saukar da ita bai saukar da maganin ta ba sai dai in ba a yi bincike ba ki hakuri matata wannan umarni ne na iyayena kuma ba zan taɓa mm, mm, mm, bijire masa ba wallahi ko da yau ka kuma ga ubangijinka na san cewa kai ɗa ne mai biyayya ga iyayensa kuma duk ɗan da ke biyayya ga iyayensa zai ci ribar duniya da lahira daina azabtar da idanuwanku kuna zubar da hawaye sakamakon abin da zuciya take so in ba ta samu ba na san dole a yi kuka ku yi haƙuri yi haƙuri kiri yi haƙuri yi haƙuri ku yi haƙuri gare ka malam mu'allimu dan marwana almajirin shehu usman dan ma ma'abocin jihadi don tabbatar da daular musulunci a arewacin ƙasar nan gaisuwa ta girmamawa mai yawa da babu laifuka a cikinta ta tabbata a gare ka an umarce ni da rubuto maka wannan takarda daga shugabana sarkin musulmi saiful maluk ma'abocin adalci da tausayi yana matuƙar son ganinka cikin lokaci mai kyau kan wata matsala babba da ta taso a gare shi. Allah ya ja zamaninka, shehun malami, mahaddacin alkur'ani, takarda ce daga waziri Jafaru, wazirin sarkin musulmi Saiful Maluk. Aminci da lafiya su ƙara tabbata a gare ka daga waziri Jafaru ɗan Suleiman. gyara cinsu da kyau gyara cinsu da kyau an gaishe ka an gaishe ka an gaishe ka an gaishe ka mana martaba ga malam mu'allim ya amsa gayyatar da fada ta yi masa ya zo cikin girmamawa allah ya taimake ka ya waziri na mai adalci allah ya taimake ka ina so ka sanar da malamin nan irin musibar da muke ciki wataƙila ta wajen shi za mu samu waraka kuma Allah ya taimake mu amin amin amin sarki yana godiya mutuƙa da amsa wannan gayyata tashi da kai malami ne kai masanin addinin musulunci kuma malami ne kai masani ta fannin aljanu dalilin wannan gayyata taka da aka yi ‘ya'yan wannan fada mai albarka suna cikin alhini na matsalar aljanu da ta shafe su wannan shine dalilin da yasa aka kira ka ko da allah zai sa ka ba da wata gudunmawa da za a samu a dace saboda haka sarki ya tanada maka masauki ka je ka zauna ka ci ka sha da yardar allah zuwa gobe da safe za ka yi wa sarki cikakken bayanin samun mafita da yardar allah ya shugabana sarkin musulmi takobin imani da girman zatin Allah za a magance wannan matsala ta take damunka alhamdulillah Allah ya zama malaka Allah ya zama malaka Allah ya ta na na Khadija ya farin cikin sarkin musulmi. Na samu labarin Malam Mu'allim masani ne sosai a tafarkin addinin musulunci kuma ya amsa kiran sarki. Wallahi jakadiya, ina tausayin halin da 'yata take ciki, ita da mijinta mahadi Wannan wani irin cuta ne, wace irin cuta ce wannan? Yarinya kamar zuhuriya. maza na gudun aurenta hakuri zaki ba kuka ya kamata ki ba mu sarautar allah ikonsa da sannu farin ciki mai yawa zai dawo gare mu in Allah ya yarda wallahi rayuwa ba ta da amfani idan wahala ta yi mata yawa ware mutuwan wannan dan nawa <laughs> wannan azaban ciwon da yake fama da wanda babu ranar warkewanta ina tsoron tambayar Allah a kanmu ba komai kika faɗa ba illa sahihiyar gaskiya amma babu abin da ya fi cancanta a gare mu illa mai haƙuri mu bar wa allah ikonsa akan wannan mara lafiya allah shi ya saukar masa da wannan cuta kuma ubangiji shi zai yaye masa saboda ubangiji shi ya ba mu wannan yaro a lokacin da babu shi kuma shi zai iya ɗauke shi a lokacin da ya ga dama. duk lokacin da ubangiji ya ɗauke shi ba mu da abin da za mu yi illa mu miƙa godiyarmu ga allah shi kuma mai masa addu'ar neman rahama. nasiya ce a gare ku bayan na koma cikin fararen tufafi zuwa cikin ƙasa mm, ku ɗauki allo mm, ku rubuta shi a cikin saman kabari na cewa mm, wannan shi ne wanda ya mutu don girmamawa da ladabi da biyayya ga iyayen shi allah ya kai rahama kabarurukan masu mutuwa don girmamawa ladabi da biyayya ga iyayen su kafa da gaskiya wallahi <laughs> akan wannan wasiyar da gaban mai gaskiya ne akwai rahama a kabarurka masu biyayya ga iyayensu kai da ganin kabarurka da ba su da biyayya za ka ga turbaya ta kaskanci malam mu'allimu an umarce ni da in zo wurinka a cikin daren nan ko za a yi dace kan halin abin da ke faruwa da ni da mijina gaskiya ne gimbiya na samu labari mazaje ta dama su mutu ta dalilinki kuma labari ya bazu a gari akan duk wanda ya aure ki zai mutu kowa na tunanin kin aure aljani kowa ya san mutane da yawa sun mutu a dalili na kuma ai ba ƙarya ne saboda hakan ya faru da su kuma sun gani gaskiya ne mu ga tafin hannunki na dama ya shehun malami malam mu'allim dan marwana me kake bukata a tare da mu ina mai baku hakuri game da wannan yarinya da mijinta ku dubi girman shugaban halitta annan muhammadu ɗaga abdullahi tsira da amincin allah su tabbata gare shi da yalan gidansa baki daya ku rabu da yarinyar nan tare da mijinta kai ka malam ba na rantse da girman shekarun iyaye wanda suke raye tun da aka kafa duniya har izuwa yanzu ba wanda ya isa ya raba da matata ina ce ba da kai bane aka yi yarjejeniya akan ka fita daga shirgin mu kai gaggawan fita daga abin da ba ruwanka haka ne amma abin da nake so ku gane ni yanzu a na da ku mai sasantawa ne ku yi haƙuri ku rabu da yarinyar nan ta ci gaba da rayuwa mai kyau da mijinta amma malam mu'allimu ba kai min adalci ba duk duniya babu wanda ya kai ni santa tun daga ranar da uwarta ta tsugunna ta haife ta Allah ya jarabce ni da santa na kashe dukiya masu ɗimbin yawa a wurin 'yan uwana baƙaƙen aljanu wurin aurenta haihuwarta na fari da ni 'ya'yanmu biyu ta haifa mu da ya kawo ka cikin gidan sarkin musulmi bakin bawa, a zalimi macuci mai zuciya irin na fir'auna, me wannan tsohon baban ya maka ke mishi irin wannan duka haka? Hakika hakkina ne. in kiyaye dukkan wata bakuwan fuska da ban yarda da ita ba gidan nan kuma na tambayi tsoho daidai da harafi kwaya ɗaya bai bani ba a tambayan da na mai na amsa don haka wannan ya tabbatar min da cewa tsoho azzalimi ne shine na kaddamar mai tashi baba kai hakuri baba bawa yana aikinsa ne akan umarnin da aka ajiye shi kai hakuri ka gaya mana me ke tafa da kai mm, mm, ni labari ya je min an ce gimbiya 'yar sarki tana ciwon baya ni kuma allah ya hore min ina da maganin ciwon baya na zo in yi taimako amma ki duba bakin nan na zo zan yi taimako ya same ni ya lullube da duka sai ka ce zazzabi me na yi ashe maimakon ni zan yi taimako kuma ni za a taimaka kai hakuri baba kada ka fasa Allah ya taimaki rayuwanki Allah ya ɗaukaka ki da yadda Allah farin cikinki na duniya ta samu ƙoshin lafiya na zo da wani bakon tsoho masani ne akan cututtuka ya ji halin da gimbiya ya take ciki ya zo da niyan ya taimaka mata ah! jagabiya watanni tara kenan tana fama da matsanancin ciwon baya babu irin maganin da ba yi ba amma kullum cewa sai ƙara gabe yake babu sauki gaskiya ne duk maganganun da kika yi ba shakka gaskiya ne ba ƙarya a ciki amma tunda ba mu muka neme shi ba shi ya ji halin da yake take ciki ya zo da niyan ya taimaka mata sai mu gwada mu gani an masa izini shi shi tashi sa'ar Thank you.

a zuciyarki lafiya ta amince a jikin yarki na samu labari kuna neman magani ta kuma sha magunguna iri-iri amma ba a dace ba to yanzu allah ya kaddara na zo in allah iya da yarku za ta warke a kawo mun ruwa a ƙwarya mai kyau وانا دا ما ظنك haka duk faɗin duniyan nan babu wanda ya isa ya sani rabu da uwar ‘ya'yana. Wannan ai zalunci ne kuke ƙoƙarin aikatawa a kaina. Da za ka yi haƙuri, ka janye mugun nufinka a kanta. Da ya fi maka kyau a rayuwarka. ba ka da wata hujja da ka dogara da ita a addinance da abin da ka aikata. Sai dai a ɗauke ka a matsayin fasiki kuma mazambaci. Don kuwa Allah ya halicci jinsin dan adam jinsin mace da namiji kuma aljanu Allah ya halicci jinsin mace da namiji to don haka ina gaya maka ya haramta jinsin mutum da na aljan su yi tarayya ko aure la yi mun shiru idan ku a wurinku mutane ya haramta mu a wurin mu aljanu bai haramta ba ni dai ina tabbatar maka da cewa gimbiya zuhuriya ta ce ina adalcin ku raba uwa da 'ya'yanta 'ya'yan da a koda yaushe suke ziyartanta a gona take rayawa a zuciyarta ina ma a ce 'ya'yanta ne saboda tsananin ƙauna da ke tsakaninsu ni dai ina baka shawara ka fita daga abin da babu ruwanka gaggawan sanar da ni mafarkin kukan me kake yi na kasance cikin tashin hankali da damuwa ka faɗa min me ke faruwa bimbiya tausayinki ne ruɗa ne saboda ganin halin da kike ciki na kasance mai kuka ina zubar da hawaye don tausaya miki gimbiya kin taɓa ciwon baya a tsawon watanni tara eh na taɓa yin ciwon baya kuma wani bakin tsoho ne ma'abocin sihiri ya bani magani na warke abinda mutane suke zargi a kanki gaskiya ne akwai bakin aljani da ya aure ki ya kuma yi rantsuwa ba zai rabu da ke ba shi kuma wannan bakin aljani ya kasance mai yawan fasikanci da ke har san da kika haifa masa 'ya'ya biyu wannan ciwon baya da kika fama da shi na tsawon watanni tara daga lokacin da kika ɗauki cikinsa ne har zuwa lokacin haihuwa akwai wasu yara da suke kusan toki har kina ce ina ma 'ya'yanki ne